Demokradiyya a yau. Cikin shirin mai zaɓuɓɓukan fidda ‘yan takara da ake yi a Najeriya yake nunawa game da ci gaban demokradiyya a ƙasar, abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Daga irin yadda babbar jam'iyya mai mulki a Najeriya APC take gudanar da zaɓuɓɓukan fidda ‘yan takara masana suna ganin da sauran tafiya a haɓakar demokuraɗiyya a ƙasar. Misali, majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi ta fito ƙarar ta gaya wa wani ɗan jam'iyya da yake neman takarar gwamna cewa babu gurbi. Da ya matsa hannu suka ce masa ko sun kore shi ko kuma dai shi ba ɗan jam'iyyar ba ne. A fili wannan mataki na nuna cewa wannan majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi tana tare da gwamna a Atiku gudu Amma ta kwararta ta jihar Adama da ta so wata kilta gwada irin wannan uwar jam'iyyar daga Abuja ta dakatar da ita na tsawon wata shida. To ko me yasa ake yi wa reshin APC na jihar Adama haka? Masu sharhi suka ce kil don cikin ‘yan takara akwai wanda yake da kusanci da waɗanda suke rike da madafun iko walau a fadar shugaban ƙasa ko kuma a helkwatar jam'iyyar. Ga kaɗan daga cikin rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana daga Kebbi kan rikicin siyasar jihar. A iya cewa ciki ya ɗuri ruwa a jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi a daidai lokacin da wani yarima a masarautar Argungu ya fito ƙarara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC. Ibrahim Yarade ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta apc a birnin kebbi ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar eto eh na je kamar yadda ka'idodin guidelines suka nuna kuma a zama na dan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karbi gayyatar jama'a to sai dai da alama bukatar ciro man na kabi ta sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta apc a jihar wace tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamna a jihar idan ba gwamna mai ci yanzu ba abubakar atiku ba gudu in ji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar aliyu bature wanda shine ya karɓi ibrahim mera a ofishin jam'iyyar ta apc bai tashi tahowa eh, headquarter ta jam'iyyar apc ta jiha ba sai da ya taho da bukata te bai taɓa zuwa ya ce muna gashi shi ɗan jam'iyyar apc ne ba don mu karɓe shi duk tarurrukan da muka yi na jam'iyyar apc ba mu taɓa ganin shi ba kuma duk adalci mu yi mishi tunda mun ka ce ya taho ya iska mun yanke hukunci amma duk da haka tunda yanzu ya bayyanar da kai ne cewa shi ɗan jam'iyyar apc ne kuma ya zo da wata bukata jam'iyya ba za ta hana mishi shiga shi nemi wannan bukata ba to me ne a na adalci na tambayi dr sa'id ahmed duka na jami'ar bayero ta kano yaya su masana suke kallon zaben fidda yan takarar da jam'iyyun na najeriya suke yi a halin yanzu akwai dambarwa a cikin sa akwai wato kuma kwamacala to um, saboda abin da na fahimta shine a dalilin abubuwan da suka auku a majalisa ta takwas a ƙasa wato tun daga sanda aka zaɓi majalisar da ke da wakilai a dubu biyu da sha biyar hmm. zuwa yau dubu biyu da sha takwas wato yadda suka nuna wa jam'iyya ba ta isa ba da yadda kuma daga ƙarshe suka tattara komatsansu ma suka da damansu suka fita daga jam'iyya ya tabbatar da jam'iyya cewar ba ta da iko akan zaɓaɓɓu kai ba ma ta da iko akan naɗaɗɗu so da hmm. ka sai jam'iyyu suka fahimci muhimmancinsa a lokacin zaɓe ne. Don haka abin da yake faruwa na fi zaton cewar a jam'iyyun ne suke ƙoƙarin yanzu su tabbatar waɗanda suka ɗora wato waɗanda za su yi musu biyayya ne. sau da To, Amma akwai kwamacala a ciki saboda a da ana kuka da cewa gwamnoni suna kama karya hmm. suna ɗauki ɗora. Yanzu kuma sai jam'iyyar suke neman su maye gurbin gwamnonin suna yin ɗauki ɗora suna kama karya. wadda duk gwamna ya ɗauka zai mai gurbinsa ko kuma mutumin da zai gaje shi to mutanen ne suka ci zaɓe. shin wannan ya kuke kallon sa to ya alamu ne na cewar um, canjin da apc da suke kakirsa wato akwai wuraren da bai shiga ba tukunna wanda ya hada da wannan magana ta da 'yan takar kawo ba su iya samar da canji ba daga tsarin da pdp ta gadarwa kasar saboda haka suna nan suna bin tafarkin pdp kuma pdp su ma ba su canza ba tunanin suna tafi da lamarin su irin yadda suka saba yi a baya yaya kuke kallon abin da ke faruwa a jihar adama inda akwai gwamna mai ci yana so ya sake koma amma kuma da alaman yana fuskantar cikas daga ina kuke kallon wannan matsala take zuwa ne wato eh, da jihar adamawa da jihar lagos suna da kamanceceniya um, abin da yake faruwa alamu ne na cewar wasu iyayen gidan siyasa suna ganin sai yadda suke so za a yi um, a jihar adamawa uh, wani wanda yake da alaka da matar shugaban kasa yana da sha'awar kujerar a jihar lagos wani wanda yake da alaka da um, jagorar jam'iyya ahmad bola tinubu yana da sha'awar kujerar saboda haka jam'iyya ta haifarwa da kanta da kanta hamayya a cikin gida. Um, su wannan kallon da za a yi wa uh, tasirin ƙarnar kenan. Dokta Duka babu babu cancanta ne kawai idan ka kusanci mutum shi kenan don yana da ƙarfi a jam'iyya ko yana kusa da wani babba a jam'iyya shi kenan sai kuma ya zamanto damuwa? Ba daidai ba ne. Idan idan watakila wato akwai alamu na cewar um, waɗanda suke kai sun gaza. Sannan wanda ake so ya yi shi kuma yana da wato uh, farin jinin al'umma ko kuma mm, abin da isa zama a ala a ce jam'iyya tana da wani mizani wato wani sikeli wanda za ta ɗora 'yan takarkarinta da mai ci da wanda ike kai da wanda ike nema a ce sai wanda iri cika wannan mizanin shi za ta tsayar ke da ba abin damuwa ba ne ko mutum ya cika ko da yana da alaka da wani a karasa babu damuwa sannan kuma a bar mutane su yi zaɓe su zaɓi wanda ike zama wato zaɓe yana daga cikin wannan ƙa'idojin da ni zai tanada so ko kowace ƙa'ida aka shimfiɗa kuma in mutane suka cika suka zo kuma su tsaya zaɓe to da babu damuwa dan wani yana da alaka amma daga dukkan alamu yanzu alaka ce kaɗai wato mizanin a wani wajen kuma sai mizanin ya canza To, um, ta yaya menene mafi a'ala na tsarkaka wannan harka ta fidda 'yan takara da zaɓuɓɓukan nan da ake yi a cikin gida na jam'iyyu ta yaya za a ya haɓaka demokradiyya? 'Yan siyasa su daina jin tsoron zaɓe. Duk abin da suke da tunani ko tsoro a cikin fidda 'yan takara zaɓe zai maganin sa sannan kuma kowani suke da sha'awar wace shi ne ya gaje su so za su iya za sa shi wato a turbar da idan lokacin zaɓe ya zo ya shiga zaɓe zai iya ci ya fi musu sauƙi su sa mutum a turba tun wuri su kintsa shi ya iya wato ya iya cika ƙa'idojin da al'umma suke bukata na cin zaɓe ya tsaya zaɓe ya ce a kan su kyale mutum ba a san shi ba watakila ko kuma shinan da aka yi masa ba na alheri ba ne sai sun zo tafiya su ji kuma shi suke so su ɗora saboda haka su ji tsoron sai su zo suna bin tsoron kada i shiga zaɓe ya faɗi shi shine da ake wannan dabarbarin ana caccanza ka'idoji ana mai da abu kamar cajiyar bal don haka su nutsu da harkar zaɓe su dinga ƙyale talakawa suna zaɓen wanda suka san sun kuni su da shi. zai warware matsaloli da yawa. Masu haro da aka Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. na madadin Murtala Faruk Sanyinna da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Ibrahim Abdulaziz da Nasiru Adamu Elika waɗanda suka haɗa mana shimfiɗa amma ba mu samu damar amfani da su ba, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.